Su ne kuma 'yan izala mecece izala waɗanne siffofi ne ake gane 'yan izala da su ita kalmar izala kalma ce ainihin wato ta larabci wanda duk ya karanta harshen larabci ya san ina ne ta samo asali amma menene take nufi a jimillar duk inda ganta a larabci gusarwa don haka za ga a cikin fiƙihu za ka ji sun ce babu izalatin najasati babun gusar da najasa to abin da ya faru wani gwarzon malami ne kuma hafsan soja mai suna a sheikh ismaila idris allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bayan ya karanci addinin musulunci gashi ɗan boko gashi hafsan sojoji ya zauna ya yi nazari ya shiga ya fita dangane da tarihin yadda addini yake a ƙasar. sai ga cewa ba daidai ba ne yana da kakin sojan shi ya fara wa'azi yana bayyana cewa abubuwa kaza da ake ba daidai ba ne kaza da ake shi ya kamata kaza da ake akwai gyara a ciki sai ainihin aka fara zargin cewa yana son ya kawo rudani idan kai dan bana bakwai ne an yi waɗannan tattaunawar baka nan 1977 stroke 78 har zuwa 79 ka je center for islamic legal studies a cikin su akwai jaridun gaskiya ta fi kwabo a lokacin su suka yi tarwaito waɗannan duk tattaunawa da ƙarar sama'il idris da aka rinka kaiwa zuwa ga shugaban sojoji na wannan nahiya da ɗauko maganganun shi ana kaiwa abubakar gumi ana cewa ga wani yaronmu na soja yana maganganu waɗanda muna ganin akwai ta da hankali a ciki a wannan lokaci da al'amari ya al'amari har sai suka fara gaya mishi cewa yana da kakin soja ba dole ya faɗi abin da yake so ba in ba ga tsoro ba ya cire kakin sojan mana ya sanya farin kaya ya shigo cikinsu ya ga zai iya faɗi a wannan makon ya rubuta takardar ritaya